Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a Assalamu alaikum. ambaliyar ruwa da guguwa mai karfin gaske na daga cikin matsalolin da yanzu ke fuskantar mazauna kudu maso gabashin jihar texas da ke nan amurka yankin da makwajar guguwar harvey mai dauke da ruwan sama ta yi wa daren mikiya a ranar juma'a wani sashen yanayi da aka yi a yankin houston ya nuna cewa mai yiwuwa ruwan sama ya sauka a wasu yankuna a yau lahadi wanda ka iya haifar da ambaliyar ruwa a halin kuma da ake ciki kuma da ke hasashen yanayi ta kasa ta tabbatar da cewa an samu aukuwar guguwa mai karfin gaske har sau bakwai waɗanda suka sauka tun daga ranar juma'a hukumomin tashar jiragen ruwan da ke jihar texas sun sanar da cewa nan da sawo'i 24 zuwa 48 za su buɗe gaɓar tekun yankin bayan sun kammala auna irin asarar da aka tafka a ranar juma'a da ta gabata aka rufe tashar inda aka hana ficewa da shiga jiragen ruwa a yankin ya kuma zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutum guda a baki ɗan jihar ta texas sanadiyar wannan bala'i kwamishinan kungiyar tarayyar turai ya ce brussels za ta ɗauki matakin katse tallafin da take baiwa kasashen da bakin haure ke fitowa daga nahiyar afirka da asiya tare da saka ka'idoji kan harkokin kasuwanci da ba da takaddun visa domin a tilasta musu karɓar bakin hauren da ba a su mafaka ba a wata hira da jaridar the time ta birtaniya ta yi da shi a jiya asabar dimitris avramopoulos ya ce shugabannin kungiyar ta eu na duba yiwuwar daina ba da kudade da aiwatar da wasu manyan ayyuka a kasashen waɗanda aka ƙirƙiro domin hana mutanen yankin ficewa daga ƙasashensu ya kuma ya kuma ƙara da cewa ƙasashen da suka bi wato suka ba da haɗin kai za su iya fuskantar fushin hana su takardun visa a cewar dimitris ana duba yiwuwar saka jami'an diplomasiya da likitoci da ɗalibai da masu bincike a cikin rukunin waɗanda ake so a fara hana su takardun visar waɗanda suka fito daga ƙasashe da ba sa karɓar baƙin hauransu idan aka mai da su gida. 'yan da iyalan fararen hular da dakarun somali suka kashe bisa kuskure a wani samami da aka kai tare da haɗin gwiwar dakarun amurka sun ce ba za su yi jana'izar mamatan ba har sai waɗanda suka aikata kisan sun ba da haƙuri yayin wani taron manema labarai da suka gudanar a mogadishu sama da shugabanni da 'yan uwa waɗanda lamarin ya shafa ɗari uku ne suka zargi dakarun somalin da wannan aika-aika inda aka shi wasu manoma goma a wata gona da ke ƙauyen barire mai tazarar kilomita 55 daga mogadishu babban birnin kasar. ba za mu yi jana'izar mamatan ba har sai gwamnati ta amince cewa mutanen da aka kashe ba su da wani laifi kuma dakarun gwamnati ne suka kashe su in ji ibrahim quraish wanda aka shi mai wani dan uwa mai shekaru 60 a ranar juma'a rundunar sojin kasar ta somalia ta ce dakarunta sun kashe mayakan alshabab takwas a lokacin wani samame bayan da aka buɗe musu wuta amma daga baya kuma sai ta ce dakarunta tare da haɗin gwiwar na amurka sun kashe fararen hula goma bisa kuskure ciki har da yara ƙanana uku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙasar china ta haramta gudanar da duk wata sabuwar hudar kasuwanci da koriya ta arewa kamar yadda ma'aikatar haɗakar wato hada-hadar kasuwancin ƙasar ta faɗa a wata sanarwa wannan mataki da china ta dauka na daga cikin matsayar da aka cimma a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a farkon watan nan an wallafa sanarwar ne a shafin yanar gizon ma'aikatar inda aka nuna cewa wannan mataki zai fara aiki ne nan take inda ta da cewa duk wata sabuwar hulɗa da ta shafi mallaka ko faɗaɗa harkokin kasuwanci da wani mutum ko kamfani daga koriya ta arewa a china ta zama haramtacciya ma'aikatar har ila yau ta bayyana cewa ba za ta rattaba hannu akan wata sabuwar hulɗar kasuwanci da 'yan china ba da ke so su kafa wata wato ko masana'anta a kure ta arewa ba a farkon watan nan ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da sabbin takunkumi akan kore ta arewa bayan da ta yi gwajin wasu makamai masu linzami kira ballistic da za a iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata da zimmar kwance mata ɗamarar yaƙi adadin mutanen da suka mutu a wata zanga-zanga da ta barke a india ya kai 36 bayan da wata kotu ta samu wani malamin guru da laifin yi wa wasu mabiyansa biyu fyaɗe daraktan 'yan sandan jihar haryana bs sandu ya ce kusan mutane 270 suka ji raunuka yayin wannan zanga-zanga a arewacin kasar ta indiya dabin dabatar mabiya malamin ne wanda yake kiran kansa dr gurmit ram rahim sinji insan suka yi bore a ranar juma'a bayan da kotu same shi da laifi rotanni sun ce magoya bayan nasa sun yi ta cinna wuta a gine-ginen gwamnati sannan suka rika kai hari akan 'yan jarida da 'yan sanda lamarin da ya sa 'yan sandan suka yi amfani da haƙi mai sa hawaye tare da harba bindiga a sama domin razanar da masu zanga-zangar yanzu haka an saka dokar ta ɓaci a birnin punchkula sannan an baza ɗaruruwan jami'an tsaro a yankin da ake kira sirsa domin kawo ƙarshen rikicin Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Masana suna danganta nasarar ilmin yara daga irin karatu da iyayensu mata suka yi. Saboda haka muddin ana so a samu nasarar ci gaban ilimi wuri na farko da masana suke kira a ƙara mai da hankali shine ilimin ɗiya mata. Lawal Sani Kona ya ambaci Maria Montessori wata sananniya ta fuskar falfasa a cikin jerin masana da ke nuna fa'idar ilmin uwa wajen ci gaban ilmin ‘ya'yanta. ga ci gaban rahotonsa. Na kuma nemi sanin me yasa aka fi wa uwa wannan haƙƙi ga Mr. Bernard Tata na kwalejin ilmi ta Peacock da ke garin Jalingo. From the point of view of the psychologist, Idan ka juyayi ne daga bisa fahimta irin ta masana tunanin adama. sai ka ga akwai gaskiya sabili da akwai yawan ita uwa tana kusa ne da 'ya'ya kana idan wannan uwa tana da ilmi babu shakka za ta rika koyar da su kuma za ta so 'ya'yan su yi begen ilimi domin ta san idan ba tare da ilimi ba yaran za su samu cikas a rayuwa don haka ne zane muhimmi uwa ta sami ilimi educated so that she can perform well in the family Are you satisfied with the level of To yaya ko ka gamsu da yawan ya mata a wannan gugurmaya na wannan zamani na neman ilimi? A'a, ban gamsu ba. ko da yake cikin wasu bangarori muna ganin hazaƙar female having like when you to Pico College of Education alal misali a nan kwalejin ilimi ta peacock mata da yawa na zuwa da su ma iyaye mata na yi sha'awar wannan ci gaba don haka nakan ce musu na ji daɗin wannan ƙoƙari naku don idan suka sami ilimi haka ma iyalansu kana 'ya'yansu gobe kuwa su ne za su ci gajiyar ƙasar nan. Don wannan ne ya sa shugaban makarantar firamaren ya misala da ke garin Jalingo, Malama Jummai Dauda ta yi kira ga iyaye mata kamar haka. A gaskiya mu iyaye yanzu laifi komai na ilimi a yaran mu muke da laifi. Don idan ya kamata na yaro ka tura shi makaranta, in ya dawo ka yi cikin, ka duba takardunsa mai ya rubuta, ka tambaye shi mai ya karanta. Sannan a an educated person mai ilimi ya kamata ki tabbatar da yaran kina suna cikin tarbiyya da ya kamata daga dai addinin da za su yi sai kuma karatu amma mu iyayen yara muna barin yara yanzu suna kallon fim tv nan ya zama na shine tuwo shine sallah shine komai a wurin su gaskiya ni dai ina ba iyayen yara shawara duk abin da zamu kuma da al'amuran mu kan yaran mu domin su ma su zama mutanen gobe hanyar da uwa za ta taimaka yaro idan ya dawo gida ko ya taimaka malamin in short ya tabbatar da yaron na ya yi karatu mai kyau idan har zai samu lokaci ya ba shi ma ya ba bashi ilimi daga gida ya yi cekin abin da ya kamata ya koyar da yaron na ya koyar masa sa'an nan in abun gyara ne assignment ne sai ka duba ka gyara idan yaro ya koma malami zai san hanyar da zai bi da yaro sannan kuma zai samu sauki don yaro zai karatu da sauki sa'annan bayan haka shi yaro fa dama ana so a tunar mishi koyaushe sannan ita jatuma an ce idan karantar da mace guda ɗaya an karantar da al'umma saboda mu mata iyaye mu dage akan 'ya'yanmu mu dage mu ba malamai goyon baya ta hanyar karantar da yara a gidaje ko da weekend ne mu samu time mu dubi takaddun yaran nan mu ba su extra lesson domin muna da takaddu a gida muna da su both math especially mathematics and english babu shakka wannan haƙƙi da ya rataya a wuyan iyaye mata haƙƙi ne babba wadda kuma ba za su iya cimma nasararsa ba sai fa da haɗin kan mazajensu lawal sani kona muryar amurka daga jalingo to me gwamnatocin wasu jihohin najeriya suke yi kan haɓaka ilimin ɗiya mata Wannan tana daga cikin tambayoyi da Usman Ahmed Kabara ya yi wa kakakin ma'aikatar ilimin jihar Katsina Malam Salisu Lawal Kerau wadda ya kawo mana ziyara makon jiya. Jihar Katsina ɗaya daga cikin jihohin da suke ainihin gudanar da wani shiri da ake cewa Girls Education Project. Akwai uh, phase one da aka yi wato kashi na farko da aka yi da kashi na biyu yanzu kuma jihar katsina cikin kashi na uku na wannan abin nan um, akwai duk shekara akwai abin da muke ce ma enrollment drive campaign wato ainihin yin gangami gangami domin a yi kira ga iyaye da suka yi 'ya'yansu makaranta wannan shiri mm. haɗin gwiwa ne da kungiyar ko kuma hukumar unicef ta wanda muna aiki tare da kwarai da gaske so akan yi wannan wancan wanda aka yi zan iya tunawa waccan shekara biyu da suka wuce tun farkon wannan gwamnati gwamnan jihar katsina da kan shi da kuma mai eh, girma ah, mai martaba sarkin katsina alhaji dr abdulmini kabir usman mm. suka halarci wannan gangami a garin kankiya wanda suka yi kira ga iyaye da suka yi 'ya'yansu makaranta mm. wannan kenan akan yi wannan sannan kuma akwai shirin da muke da ita gwamnatin jihar katsina ta shiga ta samu wani tallafi daga kungiyoyi ah, na ba da tallafi na duniya a ƙarƙashin mm. bankin duniya wato global partnership for education wanda ainihin ɗaya daga cikin tsare-tsaren da ita gwamnatin jihar ta yi na ci gaban ilimi sai aka tsakuro ɓangaren ah, kula da ilimin 'ya'ya mata hmm. wanda shi wannan kuɗaɗe da aka samu ake ainihin gudanar da shi wato akwai shirin bayar da guraben ƙaro ilimi na yara 'ya'ya mata ah, 'yan aji ɗaya na firamare hmm. 'yan aji ɗaya 'yan firamare domin hmm. ba su ainihin guraben ilimi wato a ba su kuɗaɗe kamar dubu ashirin domin su ainihin zauna a makaranta su gama karatu hasu, hasu ainihin sauki karatu na, na firamare kamar ya iyayen ake ba wannan kuɗin kenan eh iyayen ake ba amma dole eh, su kashe wannan kuɗi kan mm. samun ba yaran kamar a samun masu eh, kamar Eh, uniform na makaranta a sai masu littafai a sai masu biro da sauransu to za a gane su kashe din dubu akwai mm. ana biye da su mm, ai dubu ashirin ake ba aka ba kowane mm. yaro ko yarinya kamar yara 'yan mata kamar dubu 7,981 yanzu haka suka amfana da wannan amma akwai ma wanda ke kahin in akwai ma wanda ake shirin yi kashi na biyu na ka ce baka da kuɗin kai shi ba yawa to wannan kenan sannan kuma banda wannan akwai kuma kuɗin da ake ba ainihin ita makarantai akwai kamar mm. eh, naira dubu ɗari biyu da hamsin mm. wadda ake ba kowace makaranta da wanda ake ce ma school improvement grant mm. an samu makarantu kamar ɗari biyar da goma wanda aka ba su primary sannan kuma akwai makarantun pre-primary wanda kamar nursery su kuma akan ba su dubu ɗari da hamsin domin gudanar da wannan makarantar to waɗannan kuɗin da ake badawa akwai wata ƙungiya da ake ce ma sbmc wato school based management committee wanda su ainihin mutanen ah, wannan wuri inda ah, ita wannan makaranta take su za a zaɓu idan aka zaɓu ba wai masa za a ba wannan kuɗi ba ya je a za a zaɓu mutanen da ke cikin iyaye da sauransu sai a kafa wannan kwamiti sai a zaɓi masu shugaba da sauransu a yi masu kuma horo horar da su yadda za su ainihin gudanar da kashe waɗannan kuɗaɗe da aka ba su mm. na ci gaban ita wannan makaranta to kaji yadda mm. ake yi na eh, eh, wurin karfafa iyaye eh, eh to wani kuma mataki ita wannan gwamnati ta yanzu kenan ta shi ah, mai girma gwamnan katsina masari da wadda ta bambanta ko kuma in ce wani abu ne zaka iya cewa matakin da wannan gwamnati ta dauka wanda ya bambanta ta da waccan gwamnati ta gabata ta shema ita akan ilimi kenan eh ita gwamnati kaga dai maganan biyan kudin jarabawa hmm. a ita wannan gwamnati ta ce dole sai ta tabbatas yaro ya ci jarabawa ta qualifying hmm. sannan a biya mai kudin ainihin pro a, biya mashi kudin wayek da neku da sauransu wanda kuma da aka gwada hmm. an ga amfanin abin yanzu iyaye sun shigo ciki suma wajen ilmantar da 'ya'yansu hmm. suna da hannu suna da ruwa da tsaki wanda dama haƙƙinsu ne aiko hmm. Allah ne ya ɗora ma iyaye su ainihin ilmantar da 'ya'yansu hmm. ko ba haka bane ba to idan gwamnati za ta iya yi gaba ɗaya za ta iya biya ma kowa ya yi idan kuma aka samu akasin haka to a dole iyaye su ma sai sun ba da tasu gudunmuwa to ɗaya daga cikin gudunmuwar da za su bada ai ne su ma su kasance suna da ainihin ruwa da tsaki wajen ilimin 'ya'yansu to da aka to da gwamnati da iyaye sai a haɗu a ilimantar da yaro to mm. wannan shi ne ita wannan gwamnatin jihar katsina da ta ce a zo a yi wanda kuma hakika mun ga amfanin abin iyaye su kan sun fahimci cewa dole su ma sai sun kula mm. sun ba da nasu gudunmuwar to ɗaya daga cikin gudunmuwar da iyaye za su ba da kenan na ilimin 'ya'yansu mm. tun da dama kamar ai kyauta ne ake ba da ilimin ba a ba da ko kwabo sai idan yaro ya zo ƙarshe to sai a ce to duk yaron yanzu kuma ma banda wannan Mm. bayan namanta in gaya maka cewa idan yaro misali bai ci wannan qualifying din ba ko mm. misali mm-hmm. to sai da aka tafi kuma sai ya je jarabawa sai kuma ya ci jarabawa waccan mm. to kuma yana da dama ita gwamnatin jihar katsina ta ce za ta biya shi kuɗin da ya kashe kuɗin da ya kashe ba asarar da kuɗin ba an san yawwa in yaro mm. so dai so ake a ba yaro kwarin gwiwa haka wanda da a da mun san yaran da za su zo ainihin wurin jarabawa a lokacin da suka zo na bisu kujera ne za su ce wai wace jarabawa ce mm, muke yi kaga mm. kenan bai ma san wace jarabawa zai yi ba saboda ya san sisin kuban shi bai ciwo saboda kaga wannan yana daga cikin dan bambancin da abin nan eh, eh. to idan kuma za ka kwatanta jihar katsina da sauran ta kan ci gaban ilimin ya'ya dai mata har ila yau hmm. cikin adalci wani maki ka ba jihar ta kuta katsina gaskiya ni 80 bisa 100 Allah sa baka san kai ba Ban yi san kai ba sai <laughs> dalili na ka gane yanzu haka inda zaka dan eh, bincike da aka yi akwai wani mm. bincike da aka yi cewa wayanda suke zuwa university yanzu haka yara mm. wanda suke zuwa abin nan mata sun fi maza yawa mm-hmm. musamman a jami'ar Umar Musa Yarima University mm. mata sun dara maza yauwa to kaga wannan yana ɗaya daga cikin kokarin da ake ta yin na ilmantar da eh, mata sannan kuma zuwa makarantai shiga makarantar an samu ci gaba sosai na sa mm. ainihin yara cikin abin nan. Na maka shi tun muna yara muke ji ana cewa jihar Katsina a maganar ilimi su suka fara yin shi a arewa ko karɓar shi. Alhamdulillah <laughs> wannan haka yake. Wannan haka yake. Wannan haka yake. To mm. misali in muka koma kuma maganar ilimin manya kamar mm. yaƙi da jahilci kenan da sauransu eh. So wani matsayi jihar katsina take ciki kuma me take yi don ganin wannan fanni ya samu ko ya samu eh, rashin matsala fannin ilimin manya wato mass literacy education mm. ah, jihar katsina ita ce ke da mafi yawa mm. na ainihin literacy, centers da kuma masu ainihin koyar da shi wannan yaƙi da jahilcin a dukan faɗin arewa mm. ita ke da centers na literacy ta kowace jiha yawa mm. sannan kuma sun kai kamar nawa suna da kaman literacy centers kamar dubu daya da tasa'in da daya. Mm. sannan kuma suna da masu koyar da malamai waɗanda suke koyar da yaƙi da jahilci kusan dubu daya da dari shida da sittin da tara mm. wanda su waɗannan malaman akan biya su 'yan kamar allowances ya danganta ga abin da malami ke koyarwa akan biya su kuɗi kamar dubu uku zuwa dubu biyar a kowane wata mm, masu koyarwa eh sannan kuma suna da kama eh, yaran ainihin waɗanda suka shigo shi wannan tsari mm. kusan dubu talatin da bakwai abin da ya so waɗanda suka shigo shi ilimin manya ɗin. ka gane to kuma ba wai haka nan ake yi ba ana kuma ganin sakamako saboda a lokacin shekarar ta 2016 kusan kashi 87 Mm. suka ci jarba da aka yi musu ta ainihin mm, yaƙi da jahilcin e, mm. wanda kuma kaga ai haka ya nuna suna ganewa kenan e, ana cin nasara yawa 2016 wanda da can 2015 biyar uh, duka kashi 69 ne suka samu. Tambaya ta ƙarshe. To. da na so a ce dan na daɗe da wannan arena ina cewa duk ran da Allah ya sa shi mai girma gwamnan jihar Katsina uh, bello masari eh. ya samu ya shigo ƙasar nan ko ya shigo wannan ofis to shi na so in wannan tambaya to amma tunda magana ce ta ilimi zan mai tambaya a kai eh. ina ga kakakin ma'aikata ilimi kila iya dan an samun ko da yaya ne na san cewa a lokacin da ake ta kamfe a jihar ta katsina an yi magana akan cewa lalacewar ilimi a arewa ba ma katsina kawai ba mm. ko a najeriya yana ɗaya daga cikin 'ya'yan manyan mutane ba sa cikin makarantun gwamnati mm. sai makarantu masu zaman kansu to na san cewa ni da wasu 'yan jarida mun san cewa gwamnatin jihar katsina lokacin suna yakin neman zaɓe sun maganan irin cewa makarantu idan mm. aka zo aka fara ko kuma in suka ci zaɓe za su sa 'ya'yan ma'aikatan gwamnati da 'ya'yayensu ke makarantu masu zaman kansu su tabbatar cewa an cire su an dada su ta gwamnati domin makarantar gwamnati ta inganta. Eh. Ka san wani abu kan wannan? To, ka san ah, yanzu yanzu sai Allah, hmm. ko ba haka ba. Ah, hakika ni zan ce maka shi mai girma gwamna wato right honorable aminu bello masari hmm. ya cika wani alkawalin shi a karan kanshi mhm. domin yanzu haka 'ya'yan shi ni hmm. kaina na je makarantar da 'ya'yan shi suke karatu na gwamnati ya mm-hmm. maida 'ya'yan shi ya maida su ya maida su sannan kuma dama alƙawarin da ya fara yin to kaga yayi mm-hmm. sannan kuma dama ai abin da zai sanya abin da yasa ake gudun ainihin makarantu shine rashin inganci da sauransu mm. to makarantun da suke na gwamnati an fara gyara su mm. yanzu haka makarantar da aka makarantun da aka fara gyarawa iyaye sai maido ƴaƴansu suke yi kuna maidawa to tunda gwamna ya yi liman ya bi kaga ma kuma gaske ni eh. ƴaƴana ni ma nan suke eh. ni ƴaƴana a nan suke eh. makarantar family support to waɗanda ba su canza ba ya ake da su to ai kaga ba <clears throat> ai ba doka aka yi ba misali mm. wannan kaga ai hankali a hankali za a ware shi yasa ce maka yanzu mm. yanzu sai Allah mm. amma idan nan gaba in an gyara makarantun nan ba ma sai an ce mutum ya maido 'ya'yan shi nan ba hmm. saboda ma rishin uwa ne shi yasa akan yi wadaki <laughs> makarantun nan na abin nan hmm. da ake cewa private schools ba hin makarantun gwamnati suka yi ba hmm. ainihin mun hi su kwararrun malamai mun hi su ainihin kayayyakin koyo da koyarwa tunda za ka ga yawancin su gidajen haya da sauransu suke kaɗan daga cikin su ne suka cika ainihin ƙa'idojin gudanar da makarantu na masu zaman kansu saboda haka rishin uwa ne shi ya sanya aka yi uwar daki amma yanzu da an fara gyara makarantun nan hmm. iyaye sun fara ganin haka nan dan yanzu haka makarantar da aka makarantun da aka fara gyarawa sai tururuwa ake ta ana so a maido 'ya'ya a nan wurin musamman kuma ganin yadda kuɗaɗe ma ake sai ga private school wadda bata kai ta kawo ba a ce ka biya dubu ishirin dubu kaza dubu mm. kaza sai ga mutum yana da ya'ya biyar ko shida sai ga kusan albashin shi ma zai kare a wajen biyan kuɗin mm, private <laughs> school eh. yawwa sannan to to mm. wannan kaga yana ɗaya daga cikin abubuwan da to kenan ba ma sai an ce eh. mutum ya maido ƴaƴan shi wato in yaga cewa ta inganta shi ma sai ya ci jaka shi da aljihu wanda kuma <laughs> sun fara inganta din insha eh. Allah amma mm. mutane abin da basu abin nan ba lokaci shi ake badawa mm. dole ne daga zuwa yanzu yanzu ba a cewa to tunda an fara kokarin gyara makarantun mm. nan da lokaci mai zuwa insha Allah lokaci kaɗan mu za su inganta wanda duk iyaye za su fahimci cewa makarantun sun gyaru an samu malamai isassu da sauransu sannan kuma mutane su ba da haɗin kai domin su ga cewa ilim 'ya'yansu ya inganta to don ita gwamnati ta kaɗai ba ta iya ainihin ta yadda harkar ilimi dole iyaye da iyaye da al'umma ka gani mm. kowa yana ya ba ta mm. shi don a ci gaba to amma sai ka ga kawai al'umma sun dauke hannunsu mm, iyaye sun ce a su balonsu to ya za a ita gwamnati ai dole ba ta iyawa so saboda haka dole sai an haɗu gaba ɗaya kowa da kowa ya ba da tashi mai domin ilimi ya ci gaba in aka yi haka insha Allahu ilimin jihar katsina zai inganta kuma kowa da kowa zai ji daɗin haka insha Allah. A ƙarshen bayanan Malam Salisun ya ce akwai buƙatar al'umma baki ɗaya da ta saka hannu wajen tallafa wa gwamnati saboda tafiyar ta ƙara kyau. Da alamun a jihar Katsinan mazauna ƙauyen Bagiwa suna nasu bakin ƙoƙarin duk da haka suna kira da gwamnatin jihar ta kai musu ɗoki domin ƙarfafa ci gaban ilimi a yankin nasu. Sakataren kungiyar al'ummar yankin Malam Sanusi Lawal shine ya yi wannan roƙo ko kira lokacin da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa tare da abokan aikinsa saka kai ziyara can. Problem ɗin mu dai masu tsanani a kai a karancin makaranta ta gaba da secondary a ta gaba da primary wanda muna da catchment area waɗanda makarantu da ke yaya ɗalibai a duk shekara akwai ita kanta bagiyoi akwai da primary school akwai aliyabu primary school akwai ajiya primary school akwai gandana akwai dan malam firamare school wanda daga nan sai sun ci kilomita shida zuwa bakwai zuwa garin mani domin su sami ilimi na gaba da primary shine muke roƙon hukuma wadda abin ya shafa ta taimaka ta buɗe mana koda community day secondary school a nan ita masarautar bagi waɗanda domin muna da ainihin block wanda muna iya sacrificing din shi kamun a samu permanent site wanda muka samu wannan to domin Allah mun ci gaba. Malam Sunusi Bagiwa ya ce sun buɗe wani wuri na wucin gadi domin gudanar da ilimin primary inda suke buƙatar hukumomi da su taimaka masu wajen samar masu da matsuguni na dindindin a yankin. wata matsala da ke gabanmu kuma ta primary school wadda daga bagiwa zuwa ajiya zuwa kwata za su samu distan na kilomita bakwai kamun su gama da inda za su yi karatu na firamaren kanta wannan wato ita ce fakon wawa muna buƙatar a sama mata makaranta ta firamare wanda a yanzu mun buɗe temporary side da kuma malamai guda biyu waɗanda ke ɗaukar training ga yara suna ba su training har ma side su sun samu amma muna son dai a samu a ga cewa an anshe ta an kuma Bamu ba mu malamai waɗanda za su rinka koyar da darasi a wurin sannan matsalolin mu waɗanda suke kan gaba kuma har wayo a wata makaranta ta duru primary school su ma sun hada da muna da bohol ne guda uku a makarantar ita wannan duru tana ƙarƙashin masarautar bagiwa bohol ɗinsu uku amma dukkan su ba su existing sun lalace an gyara sun lalace an gyara kuma kai yanzu ma gyaran da ya gagara shine muke roƙon hukumar da abin ya shafa da ta taimaka ta gyara domin samar da ruwan sha ga yara su 'yan makaranta ɗin na tambaye shi ko sun taɓa kai kokensu ga mahukumar hukunta akan waɗannan matsalolin da yake zai namun? Eh, wannan matsala ta mu ta ita ainihin firamare ɗin fakon wawa mm. mun zanna da mun je mun samu sarkin gabas mun samu education sakatare mm. mun kuma tabbatar musu da abin da ke gudana suna ƙara ce mana to da Allah suna nan suna yi bakin kokarin su ganin cewa an aiwatar da ita wannan firamare amma shi maganar wannan ita community day secondary school mm. mun yi bayanan ta kan masu hannu da shunin ma'anan na masarautar bajiya sun kuma ce za su ba da taimakon su gudunmuwar su ɗari bisa ɗari idan yiwuwa hakan ta taso suna da shirye da suke da su ba da gudunmuwa kan abubuwan da ake bukata amma in gwamnati ta aminta da a yi ita wannan ah, secondary school. Malam su Bagiwa ya ce sakamakon kafa wannan kwamiti na garin Bagiwa sun samu cin nasarori daban-daban ta inda za ka ga yara suna shiga makaranta da yawa. Sakamakon kafa wannan kwamiti mun samu nasarori da dama domin a gaskiya da muna da karancin yaran masu masu amsa horo a makaranta yanzu a halin da muka ciki wannan kanta ita makarantar ba ma sauran makarantu ba ɗaliban ba su wuce 400 zuwa 500 ba amma yanzu muna da yaro sama ga 1500 a wannan makarantar ita kanta wanda sun dawo sun ci gaba da amsar trainer ya ce a makarantar tasu suna ba yara horon sana'o'i da kuma horon ilimin na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta su yan firamare muna da ba su hanyoyi kamar bangaren kwamfuta muna koyar da su kan darasan da zai kamace su amma sai sun gama firamare sai sun gama firamare in sun gama firamare wani yaron yana ma sakandare kamin ya gama sakandare sai mu gaba da bashi training hmm. yana koyon sana'a domin ya dogara da kanshi kamun ya matsa ma iyayen shi da ba na kudin tara ba na kudin hmm. dan yanzu akwai yaran da ba su ma tambayi iyayen su kudin tara saboda wannan man shafa da air pressure da suke yi shi suke dan saidawa suna samun kuɗin da suke zuwa suna sayan littattafai suna sayan birirraka da sauransu har kuɗin tara suka ganan suke samu ba lalle bane yaro sai ya ta yayi wani kwadago a wannan sana'ar da ya ita yake amfani da ita domin ci ma nasarar shi ta gaba malam sunusu kana ta zayyana mana kun kaza kun kaza kamar ina kuke samun kudaden da kuke tafiyar da waɗannan ayyuka da kake ta zayyana mun kudade muna samun su daga office misali na mu na nan mutanen mu waɗanda ke dan hannu da shi ne muna zuwa muna kai musu visit suna dan taimaka mana da distance dubu biyar ce dubu goma ma dubu ɗaya ka bamu muna su guri mu dai mu ga cewa Bagiyo ta ci gaba. Na ji ta bakin wasu ɗalibai da ake koyawa wannan horo. na Ma'azin Nura. Alhamdulillah mun koyi rimi gaskiya bakin gwalgwado mun samu ci gaba sosai a misalin nan saboda mun fahimci rinin nan nan ayyuka aka kawo mu ci gaba ne ga mu al'umma ga baki daya. Suna na Adam, gwamnan Jai pilot, senior secondary school mani. Gaskiya yanzu na koyi sana'a bakin gwalgwaro, na koyi sana'a gwani, na ji daɗi sosai very good na iya. Dim Sani Funtuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Masu aro da wannan rahoton Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri